واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ku bi Allah da manzansa ta kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana ko ku samu rahama duniya da lahira